masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis Shi daga watan ramadan shekara na shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shi daga watan uku shekara na biyar. a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shine darasinmu na shida a tafsirin wannan wata kamar yadda shine darasinmu na casa'in da biyu a tafsirin suratu ali imran man tsaya aya na tamanin da tara yau za mu ɗora daga aya na casa'in da fatan allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora على عبد الرحمن بشير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون نعم اللهم مدوكين سركي أنا الشواء إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون lallai waɗanda suka kafarta ba da imanihim bayan imaninsu wato bayan sun yi imani wanda suka yi riddakin sun mazdadu kufran sannan suka dada shanta kewa cikin kafarci lan tuqbala tawbatuhum sam sam ba za a karbi tuban su ba wa ulaika humud dallun kuma waɗannan lallai su ɗin su ne batutu. jiya monga inda Allah madaukakin sarki yayi narko mai tsanani dangane da waɗanda za su kafarce bayan gaskiya ta bayyana gare su su ƙi karɓi addinin musulunci su riƙi wani addinin daban Allah kukin sarki ya ce suna da azaba suna da azaba ta tsinuwa ko Allah zai tsine musu mala'iku za su tsine musu mutane gaba ɗaya suna tsine musu kuma za su daɗe cikin wannan la'ana ɗin ba za a sassauta musu azaba ba ba za a jinkirta musu ba amma sai Allah ya bude musu ƙofa ya ce illallari na tabo min ba'adi zalika wa aslahu sai waɗanda suka tuba bayan wannan abin da suka yi na ridda ko na ƙin karɓar musulunci to inna allaha gafuru rahim Allah madaukin sarki mai gafara ne mai jinƙai ne to ma anan da ya sake maimaita da ƙarin izdadu kufra sai ce su ba za a karɓi tubansu ba ba za a karɓi tubansu ba kuma waɗannan su ne matattu wannan sai sa ayar ta zo kamar tana cin karo da ayar ta gabata saboda lafin iri guda ne amma Allah ya ce duk wanda ya tuba zai yafe mashi haka nan sananne ne a shari'a da nassosi barjik cewa Allah yana karɓan tuban wanda ya rita Allah yana karɓan musuluncin kafiri babu wani laifi da mutum zai yi a nan gidan duniya ya tuba tuba na gaskiya wadda Allah ba zai yafe masa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun Allah shine wanda yake karban tuba daga bayansa hmm? kuma ya yafe manya manya laifuffuka yana sane da abin da suke aikatawa da Allah ya faɗi shirka ya kore shi ga mummanai shi mummanai ba sa yin waɗansu manya manya laifuffuka kuma duk wanda ya fada cikin su zai shiga cikin azaba mummuna za a nannan ka masa azaba kuma zai dade kawai da wama a ciki yana walakantacce sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kishi sai dai wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau kamar da wannan illa ladina sabu min ba'di zalika wa aslahu Allah ya ce abinda ma zai shi ne zai musanya musu mummuna aikin nan nasu ya zanto kyakkyawa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima hakanan Allah madaukakin sarki yana cewa ah, يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا قوة عند سكي ششجي مكاونا سكوش قونا دئل سنة إرم ودلنا كنعي ما سوف Kafar ce ma gaskiya bayan ta bayyana gare su masu kafarta bayan sun musulunta wannan ƙarshen yin ganganci da wasu gina da iri makai kenan mutum ya faɗa shirka yana sani Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su hmm? ana kwadaitarwa ne Allah yana gafarta zunubin duk wanda ya tuba wa yatubu Allahu ala man tab duk wanda ya tuba Allah yana karban sa in dai tuba shi ta gaskiya hakanan dalilai da dama kuma mun gani mutanen da da makiya addinin Allah ne ko sun yi ma yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma kashe musulmi ko sun kashe sahabbai kuma sun musulunta kuma an karbi tubansu hmm? kuma sun shiga aljanna to su waye waɗannan da Allah yake cewa lan tuqbala taubatu in fact saboda ayat da ta gabata waɗansu malamai suke kafa hujja akan mutumin da zai yi ridda hmm? ya sake dawo musulunci ya sake yi ridda ya sake dawo musulunci hmm? a kowane dawowansa Allah zai kafa inda lokacin da yake dawon da gaske yake dawo sannan wani rauni ko kyalkyal banza ko rudu na duniya hmm, ya sa shi ya sake abin nan kenan babu wani zunubi da yake wa Allah girma cewa ba zai iya gafarta mutum ba matukar mutum zai iya tuba daga wannan a abin nan to sai malamai suka ce suka bayar da mafita daban-daban domin wannan ayar a fahimce ta a inuwar sauran ayoyi domin ƙur'ani baya cin karo da junansa ƙur'ani baya warware sashensa ƙur'ani baya contradicting junansa sai dai in kai ne baka gane ba da haka suka ce a nan abu na farko ana magana ne da waɗannan kafarai na ahlul kitab wanda da su ba za su musulunta ba ma za su tuban bane hmm? shi yasa da katada da alhassan al-basri da abba al-khurashani sun tafi akan cewa wannan ayat tana magana ne akan yahudawa tana magana akan wane sun ce nazala tarihi al'aya fil yahud saboda haka alladhina wannan alif da lam min talil ahd wato waɗansu kafaran Allah yake magana da su an wanda Allah ya riga ya san cewa ba za su tuba ba ba za su musulunta ba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وأن كلمر مهل تشنك يا رقايات تبقت أكن سناء عذابه شبه ذا ستبه إيماني ولو جاءتهم كل آية كده قوة آية قوة هجة وتشي تكي قمصر دكان قررون بايد za a kawo musu a biya musu waɗannan hujjojin ɗaya bayan ɗaya har a gama jansu ba za su yi imani hatta yara wal azabar ɗalil har sai da kawai su gansu cikin azaba mai raɗaɗi ba ku manta ba a inda muka yi tafsirin suratul bakara mun ga irin wannan ayar mun yi wannan taujihin inna alladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ya ce waɗanda suka kafarta daidai yake a wurinsu sa'on ka gargaɗe su ko baka gargaɗe su ba za su yi imani ba ga kafirai da yawa suna masaranta ba a dalilin gargaɗi a dalilin wa'azi a ana yi da waɗansu specific category na arna ne na kafirai su wadda Allah ya riga ya rubuta musu mata waɗannan ba za su musulunta ba duk yadda za ka to in ko haka ne to kaga waɗannan damun ba su shiga wancan ayar ba kenan tun da ba ma za su tuban bane su ballantana a karɓi tubansu cewa da yahudu ake yi to anan masu cewa da yahudu ake yi din suna cewa ma'anar imaninsu ma'anar kafircinsu bayan imaninsu ni da wanda maka faɗa jiya kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yarda da shi ok kafin nan da farko sun yi imani da annabi musa alaihi wasallam ko shi ne imani sun imani da annabi musa alaihi salam amma kuma kafaru ba da imani sun kafarce ma annabi isa bayan sun imani da annabi musa ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma sun ƙara kafirci yayin da suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga taujihin nan kenan ko imanin da suka yi da farko din shine imani da annabi Musa kafircin da suka yi bayan imanin shine kafirci da suka yi da annabi Isa zarcewa cikin kafircin ne kafircin da suka yi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama to waɗannan matuƙar sun doge akan haka hmm? ko wanda Allah ya rubuta musu za su doge akan haka to babu magana a karɓi tubansu waɗansu malamai har yanzu ne masu ce akan arna suke magana suka ce wannan ayar tana magana ne akan nasara akan yahudu da nasara ba yahudawan kaɗai kamar yadda maganar su a ake ba su yahudawa shine kamar yadda kaji ko su kuma nasara kufruhum ba'da imanihim shine da farko sun yi imani da annabi Isa alaihi salam ba mun karanta ba da Allah zai tsayar da shirin tashi alkiyama yace a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kai ne ka ce wa mutane ku riƙe ne ni da mamata a matsayin ababen bauta koma bayan Allah annabi isa zai baranta daga wannan zance kala subhanak tsarki ya tabbata gare ka na tsarkaka ka Allah ban taɓa faɗin wannan maganan ba ma kultu lahum illa ma amartani bi ban taɓa faɗa musu wani abu ba sai abin da kai ka umarce ni da shi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum cewa ku bautata ma Allah mahalicci na mahaliccin ku ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi kuma na kasance mai bayar da shaida a kansu. matsawar rayuwa ta tare da su abinda nake koyar da su kenan abinda suka yi imani da shi tare da ni kenan wannan shine imanin nasu amma bayan ya ba ya koma sai kuma suka kafarce suka mayar da shi abun bauta suna cewa shi dan Allah ne ko ɗaya ne cikin ukun da shine Allah ne kafara لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ألا يشي للي ودندسك suka ce Allah shine annabi Isa sun kafarta yace lallai waɗanda suka ce Allah ɗaya ko ɗayan uku ne sun kafarta yace Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne Masihiyawa Kiristoci ɗan mission sun ce Almasihu dan Allah ne Allah ya ce maganan banza ne kuke fafuta daga bakinsu Hmm? suna kwaikwayon zancen kafaran da ne Allah ya tsine su ta yaya ake kawar da su daga tafarki sun riƙi malamansu na yahudawa da na nasara a matsayin ababen bauta kamar yadda suka riƙi annabi isa alaihissalam a matsayin ababen bauta hmm? wannan su mariyar alhali ba umarce su da bautata wa kowa ba sai Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ya daukaka ya hauhawa ya fi karfin a gina mashi ɗa ko a ta masa tare da wani hmm? ya tsarkaka daga wannan shirka da suke masa to wannan shine kafircin su bayan imani kafaru ba'da imani izdadu kufran tamadi zartewa cikin kafirci shine kuma da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan matakar sun doge a wannan to lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun al-imam al-bazzar ya kaito daga Abdullah ibn Abbas da sanadi da ibnu kasir yace jayyid anna qauman aslamu thumma irtaddu thumma aslamu thumma irtaddu fa ursilu fa arsalu ila qaumihim yas'aluna lahum فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون cewa waɗansu mutane sun musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka yi ridda thumma aslamu sai suka sake musulunta thumma martaddu kuma suka sake yi ridda sannan suka yi nadama kusa wannan mummunan yanayi nasu sai suka aika da sako ma 'yan uwansu a garin Madina su tambaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su musulunta irin musuluncin da yanzu babu ridda shin in sun musulunta za a karbe su sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun a wannan zance kaga ba da wanda ba musulmi ake ba ba da wanda ba za su shiri ake yi ba ko ana yi ne da wanda sun musulunta sun yi rida hmm? kuma yanzu suna fara musulunci to su ɗin irin wannan su ne maka ce duk wato ainihin zunubin da mutum zai zai yi rida ko sau nawa ne Allah madaukakin sarki zai wato ainihin amshi tubansa matakar ya tuba hmm? to har yanzu dai a wannan tafsirin da wannan sabon nuzul akwai shikar to malamai suna warware wannan iskalin eh, ta hanyoyi guda uku hanya ta farko lantuk bala taubatuhun idza fata waqtaha إذا تابوا في إذا تابوا عند الموت in har sai da mutuwa ta zo mutum suka tuba saboda sun gaba babu sauran rayuwa kaga shi ma ai ashe ba tuba ne na gaske ba ko Allah madaukaki to wadansu malamai abin da suka faɗa kenan cewa waɗanda suka kafarta bayan imaninsu sannan suka zarce cikin kafarcinsu har sai da mutuwa ta kusa hmm? sannan sai suka ce sun musulunta don kar don gudun hmm? kada su samu kada su rasa abin nan to ba za a karɓi tubansu ba wannan tafsirin ya yi daidai da faɗin Allah madawacin sarki a cikin suratun nisa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا alima Allah yana karɓar sani dai Allah yana karɓan tuba ne kawai hmm? shi ne inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin ma waɗanda suke yin sabo da wauta da jahilci thumma yatubuna min qaribin sannan sai su tuba da wuri ina banda mai adalci cewa wala ya kula hatta ya hadini Allah ko su tuba da wuri waɗannan su ne wanda Allah yake karɓar tubansu wuri nan annabi ya fassara shi ayat ƙur'ani ta fassara hadisi ma ya zo ya fassara Allah ya ce su ne wanda yake karɓar tubansu kuma shi ne masani ne gwani amma baya karɓar tuba na masu aikata manya-manyan laifuffuka sayi'atkum walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayi'at kuma su shantake su ci gaba da yi ta zama musu ma jiki ba sa jin kunya ba sa ganin sun muna nawa kowa hatta idan habara ahadahum al-maut har sai in mutuwa ta hallara maɗayensu ƙala ilmi tubtul ana sannan sai ce yanzu kam na tuba walallazina yamutuna wa hum kuffar hakanan Allah bai karban tubar waɗanda sun mutu suna kafirai ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan mun yi musu tanadin azaba mai radadi wato mai tsananin zafi Allah madaukakin sarki ya fassara an karin ɗin shi lokacin da mutum ya shiga magagin mutuwa shine an ɗin? din hadarhum al-maut shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara fassarawa a hadisi ingantacce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah zai karɓi tuban bawa matukar bai yi gargara ba mana bai shiga magagin mutuwa ba a lokacin da mutuwa ta riga ta zo za ta ɗauki mutum ce ya tuba Allah zai karɓan wannan tuban to shi ne wannan fuska na farko kenan na fassara wannan aya idan an ɗauka tana magana ne da wanda ya karɓi musulunci ya kuma faɗa hmm? ya ci gaba da kafirci hakanan to wannan fuska ta farko kenan Allah madaukakin sarki yana cewa hal yanzuruna wato abin nan lokaci na biyu wanda ba a karban ba. hal yanzuruna illa an yatiya illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا شنجرا سكي بدا سكوبة با بدا سي إيماني با جرا سكي ها سي ألا دا كان ya يا غيا مسو شي واسو su هاي كم ذي هو yi ko سكي suke su ga mala'iku su ce musu koyi imani da annabi muhammadu shi ne tafarki na gaskiya shi na aiba zai yi ko ko dai suna jiran waɗansu tashe ne daga cikin manya-manyan ayoyin Allah da suke nuni ga tashi alkiyama shi ne tuluwar shamsu min ha lokacin da rana za ta ɓullo daga mafancinta Hmm? a ƙarshen zamani rana a madadin ta hudo daga gabas za ta hudo daga yamma duk wanda ya ga wannan lokacin Allah ya rufe ƙofar tuba a wannan lokacin shi ne yau ma ya ce babu ayata rabbika la na san imanuha ranar da sashe daga cikin ayoyin mahaliccinka Allah zai zo ba zai imanin wata rai ba zai amfani ta ba ran da bata kasance ta yi imani gabanin zuwa wannan ayar ba ko kuma ta tsina na komai cikin imanin nata ba ba a karɓar tuba a wannan lokacin aidiyan mun faɗa da ashef ibn usaimin yake magana a kan sharuɗan tuba ko ya faɗi abubuwa guda shida bin su ne wannan ya ce matuƙar mutum bai kai magajin mutuwa ba matuƙar rana ba su kullo daga inda take faɗuwa ba waɗannan lokutan su ne in mutum ya zo ya yi tuba a wannan yanayin guda biyu to nan tuffala taubatun Allah ba zai kafa tubansu kun gane fuska ta biyu na bayanin wannan ma'anar nan tuffala taubatun Allah ba zai musu gamdakatar na su ma tuban babban nan ta za yi karɓi tuban wato Allah zai ƙale su a cikin wannan mugun yanayinsu saboda mugunta da suka yi wa kansu ta hanyar bari gaskiya bayan ta bayyana gare su da ci gaba da tafiya a cikin bata suna sane cewa suna bata to Allah sai ya ƙale su ya musu talala ba ma zai datar da su da su tuba ba al'aminu shinkiti yana cewa shi ma wannan tafsirin akwai ayar da take mara masa baya a alkur'ani girma ita ce faɗin Allah maɗaukacin sarki a abin nan إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا للي waɗanda suka كافرت sannan suka yi zalunci zalunci shi الكفر suka zarce cikin wato ainihin kafircin nan Allah ya ce lam yakuni Allahu yaghfiruna da dai Allah ba zai gafarta musu wato ba zai kimtsa musu tuba ma a zuciyarsu ballantana su tuba ya gafarta musu wato la yuwaffiquhum bisaw irin wannan ayar har yanzu shine akan munafikai innal ladina amanu ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولن نسك إيماني سننسك كافر جي سننسك ساكي إيماني سننسك كا ساكي كافر جي سننسك زرسي أكافر جنس يا رجا يا زما مسجي كيف بلاس إيه ربوان شبا تو الله بازي داتر بسوبا da su tuban ballantana ma ya karbi tubansu har yanzu wannan yayi kama da wanda muka faɗa a talala da Allah yake kafirai Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yake mu zai musu zai mayar musu da sakamakon izgilancin su akan su sannan kuma zai musu talala hmm, cikin dagawar su da shishigin su suna taɓa ganniya har su game da azabar Allah madaukakin kusa. wannan shine fuska ta biyu ta warware maka cewa a ce duk sabo za iya gafar ko to in an tuba ne waɗannan wanda Allah ba zai ma hmm, saboda ya fita sha'anin ya yi wace da su Allah zai wato ainihin kimsa musu tuwon balasar abu na uku da malamai suke bayani akan wannan ayar shine ya zanto wannan ayar tana magana ne da wanda ya mutu yana kafirci da wanda ya mutu mana sun mazdadu kufran nan hatta matu wa hum kuffar sai zanto wannan ayar daidai take da ayar da take zuwa bayan ta da Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru sai zanto wannan ayar tana tafsirin wannan ayar ne Hmm? amma an maimaita ta ne saboda a faɗi wani abu na munin kafirci da azaban kafirci a lahira shi ne lau an na lahun mafin arzi jami'an eh, menene falon yi kubala min ahadihim mil'ul arzi zahaban ai kaga ba a faɗi shi a nan ba a nan tubar su ne aka ce ba za a karɓa ba ko to anan sai aka faɗi wani abu to don a faɗi wannan ɗin shi sa aka ƙara maimaita kuma sai aka yi tafsiri alƙur'an mufassiru ba'dahu ba'd sai aka fassara wannan din dan haka wadansu malamai sun jayar da wannan wadansu malamai sun jayar duka uku dai in ka fahimce su za su cire maka shubu har ka ji kamar wata aya ta shi karo da wata walau kana min inda ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira qur'ani bai cin karo da junansa sai dai in baka koya a wajen malamai ba ko baka gane ba kuma kariya cewa kai ka gane ka ɗaura kanka a kujerar tafsirin alƙur'ani tun baka nuna ba shi ne za ka iya samun wannan baganniya da hayaniya a ƙwaƙwalwarka na cin karo ko tukka da warwara ina fata kun gano na fuskoki guda uku din to mu dawo mu shiga innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufra lallai waɗanda suka kafarta bayan sun imani ثم ازدادوا كفرا a musulunci abu ne mai wahala wadda hasken musulunci ya mamaye zuciyarsa ya yi ba mu ce baya faruwa ba ba ga shi ana rai mana hadisi a zamanin annabawa jewa ba mun karanta wani mutumi daga cikin al'amfar ba ko cewa ya yi rinda ko sannan ya gudu hmm? sannan ya yi nadama ya ce ko mutane su tambaya masa annabi muka ce waɗancan ayon na daga cikin abinda suke magana a kan kuma yau ma ga shi mun faɗa hadisin bazar ko sannan muna da hurubun rinda da sai na abubakar ya yaƙi larabawa da suka yi rinda ko to yawancin waɗannan sabbin shiga musulunci musuluncin bai zauna a cikin zuciyarsu ba mun yi wannan bayanin a baya lokacin da muka faɗi makirkin yahuda ko da suke cewa ah, aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha nahari wakfuru akhirahukum la'allahum yarji'un wai suna son dabaran da za su tantar da musulmi yana faruwa amma ga waɗanda sabbin mu shiga musulunci ne hasken bai shiga ya zauna da suke su ko ga waɗanda suna musuluncin amma da raunin rauni hmm? babu imani bai gama shiga ba ba su koyi addinin ba kuma ba tare da masu addinin suke zaune ba ya yasa mun karanta hadisin abu sufyan a gaban herakal ne ko a gaban annajjash eh Harakal ko malikin rum ita yaya mutanensa suke shin suna barin addininsa don fushi sai ce a ya ce in sun shiga ba sa fita in sun shiga ba sa fita to haka musulunci idan har ya zauna a zuciya zama yake daram-dam sau dai da ba a rasa ba na fatina ko jarabawa shine har za ka gauni mutum waya yayi ridda wannan maganin da nake shine ka gane gaskiyarsa ba za ka taɓa jin labarin wani rikakken malami wanda ya koyi addini a hannun malamai hmm? ka ja cewa ya yi ridda yanzu ya koma yana bin yahudanci ko yana bin kiristanci hmm? sai dai ‘yan kuci ku ba mu wadda kwaɗayi ya shigar da su Musulunci, da ba su samu abin da suke so ba kuma an yi sakaci an ba su dama an ba su mimbari wai suna wa'azi a musulunci mutumin da ya shiga musulunci don yana malami a addininsa bai zama malami a musulunci sai an koya masa to akan yi kuskure sai mutum ya musulunta yana babban faso sai kuma ya fara wa'azin musulunci daga ranar da ya musulunta kuskure a sai an zauna an masa training ya koyi musulunci hmm? sannan ya fara koyarwa in yana da rabu a ilimin musulunci to ire-iren wannan ne waɗanda suke shiga don wani kwaɗayi in ba su samu kwaɗayin ba sai su ce sun koma kiristanci akwai wani mutum a jihar kano a bahaushe ne ba ma guji da yake irin wannan ya ce ya musulunta ya dawo a shekuri yake su kuma an taimaka masa sosai amma da ya samu kuɗi ko ya ji ya fi lasa ta wancan bangaren sai ce ya koma shi ya haddace wani abu na alkur'ani sai zo yana karanta ƙur'ani yana wa'azin kiristanciyoyi da ƙur'ani wannan daman musuluncin bai zauna a zuciya ba an shiga ne da kadai hmm? to irin wannan Allah madaukin sarki yake musu mummunan gargadi nan hmm? in ba su tuba ba to Allah madaukakin sarki zai kyale sosai lokacin da mutuwa ya zo su sai za su turba kuma ba zai karbi tubansu ba amma yawancin masu addi kuma kun san mai za yana wahala ga zai an musulmi ya yi ridda saboda musulman da zai yi ridda ba wai da ilimi ba shi da abin da zai gamsar da waɗansu da ilimi cewa musulunci nan ba daidai ba kawai sai ya sai da ya shiga ya gane wani abu wanda da kafin ya shiga bai sani ba saboda mu a musulunci komai namu a bayyane ke a fili yake laka hannu ta fi islam babu waɗansu masu addini da suke karanta littafinsu daga farko zuwa ƙarshe hmm? a fili ina ne ka taɓa ji a wani coci an sauke karatun bible an fara daga genesis hmm? daga farko an kai ƙarshe a ce an shekara 20 goma talatin ana karatu an sauka ka taɓa jin wannan kai ko mafarki wannan ka taɓa yi ai ba na jin ko shi faforoma ya taɓa yin wannan wannan mafarkin yau na karanta faforoma ya mutu sun ba isa ba shi ma irin wannan wadda za su gane musulunci gaskiya ne da yawa fa suna ce in sun je rome wai don hajjin kiristanci ana sa su yi alaula su yi sallah irin na musulmi hmm? a ce masu haka annabi ibrahim ya yi sallah waɗansu su in sun dawo kawai sai su musulunta su ta ah, don mai sun zo suna fada da musulmi a najeriya sun je kodolon kiristanci ma an sa su yi sallah ashe an san inda gaske yake sai su musulunci to kaga wanda suke sa su wannan kaga ai so san musulunci shine kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imani haka nan ko yace ya ga wani hadisi kaza kaza kaza awwani addini ne suke karanta littafin annabinsu hmm? misali yahudawa suna da attaura hmm? suna da mishna suna da talmud hmm? ina ne ka ga wai ana zauna a karantar da talmud ko mishna daga farko zuwa ƙarshe mu muna karantar da sahihul bukhari da sahihul muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah daga farko zuwa ƙarshe malamin mu professor muhammad kabir muhammad uh, sani umar rijal lemu ya karantar da sayyid bukari wa mutane almajirai ne daga ko'ina daga fadin najeriya waɗansu daga kamarun waɗansu daga nijar wanda malamai ne kowa a garinsu an karanta bukari daga farko zuwa ƙarshe a shekara tara sannan aka karanta sayyid muslim daga farko zuwa ƙarshe a shekara biyu wannan nima na halarta daga farko zuwa ƙarshe yanzu kuma ana karatun abu dawud an shekara biyu yanzu ana yi kuma haka za a yi ƙarshe in Allah ya bar rai haka za a yi a karanta duk kutubu sitta din marigayi shayi abokan mahmud Gumi. Hmm? ya karanta da bukhari ko a muslim da muwadda na imamu malik sheik ahmad bamba dr ahmad bamba hmm? ya karantar da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah hmm? da addarimi sannan yana yin ne matsaki wanda yake yin yarsu so mu babu sirri a karatun musulunci kawai ka je wajen malamai ka lizumtu za a koya maka komai babu wani abin da za a koya a ce ba musulunci a ce a ah, sai ka kai wani matsayi za a koya maka a matsayin kawai na karatu kuma in ka matakin kuma littattafan ga su a ko'ina babu wani musulunci littafin musulunci da za a ce a'a sai su wane da wane ake sayar musu to ka zo kuma fiƙo musulunci shi ma ga shi nan hmm? ana karantar da zama fiƙo sai dai baka jirgin mara ba zai kaya maka daga farkon zai ce maka asara da wannan ko har ƙarshe ba abin da zai ɓoye maka hmm, a zaure ne a fara da kawa'idi ko ahalari ko a yi a shamawi a yi iziya a yi risala a yi askari a yi mafutasa ملولين دساني ما اي شرين شكو تك انا يومن في قول الحديث يا شيخ زمان كرم تردى أربعون النوية مكرم تردى عمدة الأحكام مكرم تردى بلوغ المرام مكرم تردى منتقى الأخبار مع المسجد ابن تيمية قاسنا أكرم تردى sahih bukhari kamar idan fa duk ana yin wannan abu saboda wanda zai zo ya ce eh ai naga abin da zan bane a musulunci ai na ne ka gani wanda da babu shi babu to wannan wuduh na musulunci shi yake sa yana da wahala mutum ya musulunta da gaske kuma ya zo ya yi ridda saboda haske ne a zuciya in bal al'amma ana samu to in an samu waɗannan musulunci yana kautatawa sosai saboda kansu zan tofa tana maɗansu su hana su shiga matsalanci shi ya sa Allah ya narko mai girma ya kuma ta tanadin babban azaba a duniya da lahira a nan duk Allah yana faɗan azaban lahira mariga min bayani azaban duniya ko na ridda sama akwai mutane da suke cewa Qur'ani bai faɗa ba a nan siyaƙin magana a kan sakamako ne a wurin Allah jaza'un ya ce a wajen Allah hmm? kuma nan ma la'ana din yana iya daukan hukuma ta duniya innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufra izdadu kufran malamai suna bayani menene izdiyad bima yakunu hadha al-izdiyad mai abanda mutum zai yi a ce ya zarce cikin kafirci to abu ne mai sauki shine ya ci gaba da yin ayyukan kafirci ayyukan kafirci suna da yawa ko hmm? wato dorewa bisa kan kafirci ci gaba ne a kafirci shekarunsa na karuwa yana ci gaba da kafirci hmm? mun gane ko duk lokacin da shekarunka sun karu ba ayyukanka suna karuwa ba in na imani ne imanin kai na karuwa in na kafirci ne kafircin ka yana karuwa imam malik ya rawaito ana bayar da labarin mutane biyu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi amma ya rasu tun bara sai suke bayanin cewa ai wancan ya fi wannan kirki saboda haka matsayinsa a wurin Allah ya fi na dan uwansa ke da rayyarsu sai annabi ya kwabe su ya ce a'a a'a wancan da ya mutu ba aiki shi ya tsaya ba to wannan shekara ɗaya da yi bayan sakon san wani matsayi ya samu da sallolinsa da yi na shekara guda ƙungar ƙaruwa na rayuwa da aka yi masa ya ƙara masa aiki ya ƙara masa imani to yadda tsawon rayuwa ke ƙara wa mutum imani ya ƙara masa lada na aiki to haka tsawon rayuwa a kafirci na ƙara wa mutum kafirci kun gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ah, menene man tala umruhu wa hasuna amaluhu khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane shine wanda ya tsawon rai cikin kyakkyawan aiki cikin kyakkyawan aiki shi yasa magabata in aka ce wa mutum Allah ya ja kwananka ba su shiruwa sai su ce bisa alheri hmm? nan ce Allah ya ja zamaninka ha ba ka ke ga sarakuna ba su ba sa ce komai su dai kawai kada su mutu su rasa sarauta ha a to abin da ya dace shine kuma ku yi musu addu'a Allah ya ja zamanin ka basa alheri in ba ku faɗa ba shi ma ya faɗa haka irin su Imam Malik suke faɗa shi yasa eh, Imam Ahmad shi yasa akan rawaito shi Imam Malik yana daga cikin ayoyin da yake jin tsoro إذ آية الله كتشاوى ولا يحسبن الذين كفروا أنما, أنما نملي لهم خير لأنفسهم innama numli lahum liyazdadu isma kada kafirai su dauka talala da muke musu jarransu da muke yi cewa alheri ne a gare su ai an ja kwananka a sharri sharrin karuwa yake yi so ba alheri bane a gare ka a ja kwananka a alheri shine alheri Allah ce bal huwa khairul lahum sorry bal huwa sharrul inma numli lahum liyazdadu isma muna jan musu kwanakin ne domin su ƙara laifi kan laifinsu shi ne wannan izzado kufran ɗin saboda haka kamar yadda ƙarin shekaru makafiri ƙarin kafirci ne kuma haka sharri ne za ka ƙarin shekaru ma musulmi daɗin alheri daɗin alheri shi yasa ka gode wa Allah kullum sakamakon mai daɗi a cikin kwanakinka a cikin makonninka a cikin watanninka a cikin shekarunka duk lokacin da ka ƙara shekara gode ma Allah maɗaukacin sarki saboda mai hmm? ka shiga cikin khairun nasi mana amma fa wannan in kana aiki kyakkyawa ke, ko ba ka ba in kana aiki kyakkyawa saboda kamar yadda kana karuwa alherin kana karuwa ba addikanka kuma chances ɗinka na yin alherin rabuwa yake saboda rayuwar naka yana da iyaka ko to duk lokacin da rayuwar tana karuwa kana ƙara kusantar iyakan ne kun gane wannan shi yasa wani lokacin za ku ji malamai suna saɓani wai shin ya dace mutum ya yi farin ciki da ƙaruwar shekarunsa waɗansu su ce a farin ciki fa ce ba ce ban ce yin bikin birthday ba a wannan ba al'adar mu wani ko almubazzaranci ne wai mutum ya yi farin ciki hmm, ya nuna godiya ma Allah madaukakin sarki ko wani ya yi wa wani fatan alheri a dalilin ya tsara shekara hmm, ko shekarunsa sun ƙaru shin wannan ya halatta ko bai halatta wanda suka dubi wannan janibin cewa karuwa a wannan alheri ne to in ko alheri ya faru da dan uwanka ai sunna ne ka taya shi murna kun gane to sai suka ce ai ya halatta wannan shine maganan as-sa'di da al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da su al-sheikh Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi rahimallahu al-jami' wadansu kuma malaman kuma suna kallon ha shekarun kan fa karewa take kana murna ne dan ka baka biya lahira su kuma sai su kalli wannan sai su ce a ayyada sai kai kuka ne in kana ƙara kusantan kabari ba kai farin ciki ba duk dai su zabar da kai ne ka ci gaba da aiki alhali duka consideration guda biyu din ya dace su ƙara zabar da kai ne ko an ce maka mafi alherin mutane ba za ka ƙara aiki alherin kenan ba sai ka ƙara aiki alherin saboda kamu muna bayar da fatawar halarci haka ba tare da yin buki ba an hmm? buki ne za ka yi su zai kullum ma yau da ai kullum shekarun da suna faruwa ko ha wannan shi ne ma'anar isdiyar a kafar shi kenan gwargwadon ƙarin kafarcin mutum gwargwadon ƙarin azabarsa a lahira shi yasa Allah yake wal nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar ashe akwai azabar guda biyu ne akwai adna akwai akbar to ya danganta da zurfin mutum a kafirci akwai wanda kafiri ne amma mutumin kirki a wajen mu'amalarsa da ƴan uwansa kafirai ko da ƴan ko da musulmi akwai wanda kafiri ne amma mai tsananin gaba a musulunci yana kai shi kawar nashin kawai shi ne ya kyamaci musulmi ya nuna musu gaba ya yi kokarin yadda zai hana su da'awa ya san yadda zai saka musu su tumbulin blocks a gabansu ta yadda ba za su samu wani alheri a komai ba na rayuwa wannan shi ne kafar-kafar wanda ya fi kafar kafirci to wannan azabarsa ta musamman shi al'akbar shi duka waɗannan Allah ya ce lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun har ga mun faɗi menene tuba ko hmm to in sun tuba a lokacin gargara hmm to Allah ba zai karbi tuban su ba wa ulaika humud dallun kuma waɗannan sune batattu ta'riful juz'ain yace ulaika sai ce azzallun da alifan da lamu sannan da kawo zamirul fasli hum yana ƙara ƙarfafa cewa in ka tashi neman batattu a duniya wanda sunan yankansu kenan babu wani wanda ya cancanta da wannan sunan kamar su su ne waɗanda ya sa ya ce wadda sun yi ɓatan ɓakatantan ta kowane ɓangare kenan wadda za su kafarta bayan sun yi imani kuma su doge kan imani Allah madaukakin sarki ya kare ni daga juya baya bayan musulunta Allah ya kare mu daga kafirci bayan musulunci Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu bisa musulunci ya samu mutu muna musulmi ya karbi rayukanmu muna mummanai ya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da annabawa da siddiqai da shahidai innahu bi kulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم